عصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هؤلاء فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون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 ni yabo da godiya suna tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya alice mu wanda ya rene mu wanda ya bar rayuka mu zuwa ga wannan lokaci yanzu da nake magana shine aini biyu ga watan yammaci na aini rana ta asabar wanda ta yi da biyu ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1441 wanda ya yi daidai da 25 ga watan april aiwa annabi isa alaihi salam na da shekara 2020 daidai za mu ci gaba da tafsirin ƙur'an al'adun wanda muke gabatarwa a number 4 masjidu abi waqas wanda ke ainihin taibi quarters a garin mina jihar niger nigeria idan jama'a musulmi ba su manta ba a jiya ne mun tsaya a karkashin wato aya ta 104 za mu tashi a aya ta wato 103 za mu tashi a aya ta 104 daidai Allah wajen da Allah madaukakin sarki ce wala tahinu fi bitigha'il qawm kab ku ji rauni wajen ainihin neman wasu mutane in takunu ta'lamun idan kun kasance kuna jin radadi fa innahum ya'lamun lalle su ma suna jin radadi suna jin ciwo kama ta'lamun kamar yadda kuma kuke ji wa tarjuna min Allah ma la yarjun ko kuma kuna kauna a wajen Allah na samun rahma da nasara da aljanna ma la yarjun abinda abokanan adawa ba sa samu wannan kauna wa kana Allahu aliman hakima ubangiji ya kasance masani ne akan dukkanin komai hakima kuma gwani ne a cikin dukkanin abubuwan da yake zartarwa bayan da Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani akan lokutan sallah da ya ɗauke mu daga hai'an da musulmai suke sallah yayin da suke cikin tsoro sai ba da umarni cewa idan wannan tsoro ta kawar suka kasance a cikin aminci sannan su yi sallah kamar yadda suka saba kamar yadda ya ce faida qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum faida tuma'anantum fa aqimus salah inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ku bi maganan arna waɗanda mashirkai ne ba za ku yi sallah iri yadda ya kamata ba sai ce wala ta fi bitigha'il qawm ai bi mana wala ta tad'ufu fi bitighahi a'da'illahi kan ku ji rauni wajen neman abokanan adawa aka limamu abu ja'far ibn jarir da tabari ya fassara ya kawo fassaran mujahid ibn jabar da kuma ainihin sahabi abdullahi bin abbasin fassara kyakkyawa shine fassaran sahabi ibn abbasin da kuma fassaran mujahid dan jabar wanda yake ya ruwaito wannan fassara daga ainihin sahabi abdullahi ibn abbas ne domin almajirin abdullahi ibn abbas ne kuma alimamu ibn kathiri a cikin mukaddima wannan tafsiri da ke gabana yake cewa idza aka tafsiru an mujahidin fa hasbuka idan tafsiri ya zo daga wajen mujahidu dangane da fassara alquran to wannan fassara ya ishe ka domin mujahid fa innahu ayatun fi tafsir aya ce a cikin fassara ainihin alqur'an to sai ya ce wala tahinu fi bitigha'il qawm wa ai bi ma'ana wala tad'ufu fi bitigha'il qawm Kan ku ji rauni wajen neman abokanan adawa in takunu talamun ai in takunu taija'un domin kalma ta ta'alam asalinsa daga al'alam al'alam shine ciwo ko radadi wanda yake alwaja'u alwaja'u shine ainin ciwo to wala tahinu fi ibtigha'il qawm kab ku jirauni wala tad'ufu fi ibtigha'i a'da'illah kab ku jirauni wajen neman abokanan adawa in takunu talamun idan kun kasance kuna jin ciwo na abin da suka yi maku a yakin Uhud fa innahum ya'lamun su ma suna jin ciwo kama ta'lamun kama yadda kuke ji wa tarjuna min Allah ma la yarjun kuma kuna ƙaunan samun aljanna a wajen Allah Mala la yarjun abinda su abokanan adawa mushrikai ba sa kauna wa kana Allahu aliman hakima Allah ubangiji madaukakin sarki ya kasance masani ne kuma goni ne a cikin dukkanin abubuwan da yake yi to malamai suka ce wannan aya ta yi daidai da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum walan yatirakum a'malakum wala tahinu wa tad'u ila sal kan ku ji rauni abinda za ku yi ku ci gaba wa tad'u ila sal ku ci gaba kiran mutane zuwa ga addinin musulunci wa antumul a'lawu ku ne mafi daukaka sama da ainihin kafirai dan Allah ya yi alkawali walan yaj'al Allah lil kafirina 'ala al mu'minina sabila sai ce antumul a'law ku ne sama da ainihin kafirai wallahu ma'akum ubangiji yana tattare da ku walan yatirakum a'malakum ay walan yanqusakum a'malakum kuma ba zai aini rage ayyukan ku ba wannan aya daidai ne da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa a cikin suratu ali imran da yake cewa wala tahinu wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وبنجي يشي ولا تهنوا كم جراوني ولا تحزنوا كم سامو أين بكين شكي والله معكم الله ينا تتردكم إن كنتم مؤمنين إذن كن كسن شكونا أين مؤمنين سيشي إن يمسسكم كرح إذن شو يساميكم أوجن ياكي أي فقد kauma karhun mithlu ai su ma ciwo ya riga ya same su da rauni irin kwatankwacin abin da ya same ku wa tilkal ayyamu ha bainan nas aka ne ranaku suke Allah yake zagayen nasara ga wanda ya ga dama a yakin badar suwa suka samu nasara musulmai suka samu nasara dan Allah ya saukar da ainihin mala'iku da ya ce idh yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an ليطيركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا رعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منام كذا a yakin مسلمين musulmai sun samu me sun samu nasara to a yakin uhud Allah ya yi alkawari amma da sharaɗi idan suka bi dokokin Allah shi ne ubangiji yake ishara a cikin suratu alibra tun daga fadinsa da yake cewa idan gadauta dauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim idan hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun sai ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla ubangiji ya taimaka maku a yakin badar wa antum adilla ba ku da yawa fattaqullaha la'allakum tashkurun ku ji tsoron Allah tabbas in kuka ji tsoron Allah za ku gode mashi sai ce ittaqulu lil ya fiye kun an yi min da rabu kun bi thalathati alafin min al malaikati murdifi ubangiji ya ce da mu'minai zai ba su agaji na mala'iku su dubu uku sai ce daga dubu uku zai ba su me dubu biyar amma da condition sai ce bala in tasbiru idan suka yi akuri wa tattaku suka bi dokokin Allah wa tukun min fawrihim mu yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal al mala'ikati munzali amma suka saba bi dan manzon Allah ya ce da su su tsaya akan tsaunin Uhud idan mu muka samu nasara kasu su bar wajen idan su suka samu nasara a kanmu kasu su bar wajen shine da suka fara ango mun fara samun nasara sai sahabbai suka kasu kashi biyu wasu ka ce za su sauko za su je su kwashe ainihin ganima wasu ka ce kuma me manzan Allah ya ce mu tsaya a nan shine Qur'ani yake ishara cikin suratul anfal da yace wa Allah wa rasulahu wa la tanasa'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin a wannan yaki ta Uhud din sai suka rabu da suka rabu sai wasu suka sauko za su je su kwashe ganima dan a tsammanin su musulmai sun riga sun samu mai nasara to sai Allah ya juya nasara tunda ya ba su alkawari cewa bala in tasbiru wa to wannan asabru da attaqwa to shine suka saba sai ya juya nasara shine yake cewa laqad sadaqakum Allahu wa'ada idh tahsunahum bi idni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarfakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'ala al-mu'minin sai ce idh tus'iduna wa la talhuna 'ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum ga manzan Allah yana ta kiraye su su dawo amma ina yaki ta yaki a wannan yakin Uhud shine aka kashe su ainin musa ibn Umar a wannan yakin aka kashe an Anas ibn Nadar amma Anas ibn Malik a wannan yaki aka kashe ainihin wato musab ibn umay a wannan yakin aka kashe hamza to musulmai sun ji rauni sosai a wannan yaki to shine qur'ani yake cewa in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu idan ciwo ya same ku ai su ma ciwo ya same su a yakin badar din su ma sun sha kashi to anan saboda sun samu nasara akan ku yau wala tahinu fi bitiga'il qaum kan ku ji rauni ai wala tad'ufu fi ibtighahi a'da'ikum kan ji rauni wajen nema mai abokananku abokanan adawa in takunu talamun idan sun kasance idan kun kasance kuna jin ciwo saboda an kashe ku yau fa innahum ya'lamun su ma suna jin ciwo kama talamun kamar yadda kuke jin ciwo wa tarjuna min Allah ma la yarjun kuma kuna kauna a wajen Allah abinda ba sa kauna wa kana Allahu aliman hakima yanzu kun ji dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya yi wannan magana kenan idan sun kasance da abin da ya same su to menene abin da Allah madaukakin sarki yanzu mun ji ciwo mun ji labarin ciwon da musulmai suka samu a yakin mai Uhud to wani ciwo abokanan adawa suka samu a yakin Badru mun ji wannan to watarjuna min Allah ma la yarjun kuna kauna a wajen Allah abinda ba sa kauna wannan fadin wannan shine malamai suke kira attibaq attibaq wajen malamai attibaq shine antithesis wato opposite something that is outrightly opposite abinda yake kararansa opposite ne Allah ya zo da magana sai ya zo da opposite dinsa shi ake kira mai attibaq wajen malaman balaga balagatul badir aka a cikin wannan aya akwai aljinas akwai aljinas al-ishtiqaq aljinas in ka ga dama ka kira shi homophones a yaren turanci shine kalmomi ne guda biyu wanda yake asalinsu daga waje ɗaya ne ko kuma kalmomi ne iri ɗaya wanda yake pronunciation ɗinsu daidai ne rubutunsu daidai ne amma kuma manansu mai daban ne they share the same pronunciation the same spelling but different in meaning kaga ya bambanta da synonyms yanzu mun san synonyms homophones antonyms and homonyms to aka a cikin wannan aya sai ce wala tahinu fi bitigha'il qawm in takunu talamun fa innahum ya'lamun kaga kalma iri ɗaya ne wannan ana kiran shi aljinas al-ishtiqaq wajen malaman balaga wajen rhetorics rhetoricians suna kiran shi me aljinas al-ishtiqaq to akwai aljinas atta irin aka ne ƙur'ani yake cewa wa musa'atu yi sa'atu mujirimu na malabi labithu gaira sa'a kadhalika kanu yufaqun wa yawma taqumu sa'atu ranan kiyama kusimul mujirimu, mujrimai masu laifi za su yi rantsuwa za su ce malabi labithu gaira sa'a su kwana ba face sa'a kaga kalma ta farko yace wa yawma taqumu sa'atu yayi amfani da kalma a saa sai ce mujirimu mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kaga wannan shake kira aljinas atam irin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa inna arsalna ilaikum rasula shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa rasula fa akhadnahu akhdan wabila irin haka ne inna arsalna ilaikum rasula mun aika zuwa gare ku manzo wani manzo annabi muhammad shahidan alaikum yana mai ba da shaida a kanku kama arsalna ila fir'auna rasula kama yadda muka aika zuwa ga fir'auna manzo to waye manzo na biyu annabi musa kun ga manzo manzo amma kuma akwai me akwai bambanci to wannan shi ake kira aljinas wannan kuma maganar opposite shi ake kira jinasul ishtiqaq to a cikin wannan aya sai ce wala tahinu fi bitida'il qawm in takunu talamun fa innahum ya'lamun kama talamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun wa kana Allah aliman hakima ubangiji ya ce wala tahinu kan ku jirauni fi bitida'il qawm wajen neman abokanan adawa in takunu talamun idan sun kasance idan kun kasance kuna jin ciwo to fa innahum ya'lamun kusan cewa su ma suna jin suna jin ciwo kama talamun kama yadda kuke jin ciwo watarjuna min Allah ma la yarjun ko kuma kuna kauna a wajen Allah abinda ba sa kauna to menene musulman da suka samu shahada a yaki suke kauna aljanna dan da yace in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu a bainan nas بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم shuhada kun ga wannan shine watar juna min Allah ma la duk wanda aka kashe a yaki ana sa ana sa mashi rai cewa ya samu me yana yi mashi kauna ya samu shahada sannan qur'ani ya saki cewa cikin suratu tauba inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun وعدا علي taurati wal injili wal والقرآن wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi ba'ikum alladhi bay'atum bi wa dhalika al-fawz al-'azim qur'an yace inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum Allah ya saya daga mu'minai rayukansu wa amwalahum da dukiyoyinsu bi anna lahumul janna cewa zai basu aljanna me yasa yace yuqatiluna fi sabilillah suna yaki a cikin tafarkin Allah fa yaqtuluna suna kashe abokanan adawa wa yuqtaluna suma ana kashe su wa'adan alayya haqqan alkawali ne a wajen Allah fit taurati a cikin attaura wal inji da injila sai ce wal qur'an aka kuma a cikin Alkur'an. sai cewa wa man aufa bi ahdihi min Allah wa yafi cika alkawali sama da Allah fastabshiru bi ba'ikum alladhi bay'atum bi ku anshi albishiri na cinikin da kuka yi wa dhalika al azim kun ji abin da musulmai suke kauna kenan sabai suke kauna shine wa tarjuna min Allah ma ya rutu su kuma kafirai suna sa rai kamar yadda manzon Allah ya gaya wa Abu Sufyan a yakin a Uhud yace qatalakum qatlana fil janna wa qatalakum fil nar waɗanda aka kashe namu suna cikin aljanna namu kuma suna ina suna cikin wuta sai abu sufyan lokacin bai musulunta ba sai ce lana la uzza wala uzza lakum sai ce wai su suna da uzza manya-manyan waɗannan gumaka wai ku kuma musulmai ba ku da uzza manzo Allah ya gaya wa sahabbai cewa kulu Allahu maulana wala maula lakum ku ce da su Allah shine majibancin shine oganmu shine mai gidanmu wala maula lakum kuma ku ba ku da ainihin oga tunda ya ce zalika bi anna Allah maula alladhina aman, wa anna al-kafirina la maula lahum to shine fassarar wa tarjuna min Allah kuna kauna a wajen Allah abinda ba sa kauna to abinda musulmai suke kauna shine su samu mai shahada shahada kuma ya lamince musu ne aljanna ma la yarjun su kuma abokanan adawa ba sa kaunan samun mai rahman Allah ce sai ce yake cewa kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah liyajzi qauman bima kanu yaksibun yace kul kace fi'lul amri mabniy ala sukun وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت قل يا محمد للذين امنوا gawadan da suka yi imani da Allah ya gafiru lillabina la yarjuna ayyam Allah su yafe ma waɗanda ba sa kauna kome ranakun Allah kun ga musulmai suna kauna kafirai kuma mai ba sa kauna shine maganan attibaka da nake yi wa tarjuna min Allah ma la yarju malaman tafsir suka ce sanadiyar saukar da wannan aya lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce man dalladhi yuridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim wa zai ba Allah rance sai Allah ya ninka mashi sai aka samu wani arni kafiri sai ce ihtaja rabbu muhammadi wai ubangiji muhammadi ya talauci yana so wa zai bashi kuɗi sai da umar ya zare takobi yana ta neman shi kwana uku bai gan shi ba to shine Allah ya saukar da wannan aya kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun ka gaya wa waɗanda suka yi iman da Allah su rabu da waɗanda ba sa kaunan addu'a da Allah kaga musulmai tarjuna min Allah kafirai ma la yarjun alkafiruna la yarju shay'an min rahmatillah la yarjuna shay'an min rahmatillah ba sa kaunan kome wani abu daga rahman Allah to shi sai yake cewa yake cewa wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula nuzila alai laula nuzila laula nuzila wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira yawma yarawna almala'ikata لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا قران يتي وقال الذين لا يرجون لقاءنا ودن باسا كونا ادوادم سنة لولا انزل علينا الملائكه in kuna so ku yi mu yi imani da wannan alkur'an me yasa ba za a saukan mana da mala'ika ba auna bana ko kuma mu gan ubangijinmu laqad istakbaru fi anfusihim qur'an yace wannan maganin da suka yi girman kai suka yi wa atau utuwan kabira suka yi girman kai girman kai tsiya mai girma yau mai raunar mala'ika ranan da za su gamu da mala'ikan mutuwa la bushra wallahi babu wani albishi yau mai idin ranar nan lil mujrimin ga masu laifi wa na hijran mahjura kun ga yanzu ba sa kauna kenan haduwa da Allah musulmai suna kauna wa tarjuna min Allah ma la yarjun a cikin suratu yunus sai ce sai ce wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tuma'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك ما واهم النار بما كانوا يكسبون ya ce waɗanda ba sa kauna lallabi na kafar waɗanda suka kafurta kuma suka zabi rayuwar duniya sama da lahira kuma ba sa kauna da aduwan ubangiji wa radu bil hayatid duniya suka yadda da rayuwar duniya wa tuma'annu biha suna samun natsuwa dangane da rayuwar duniya sai ce wa tuma'annu biha walladina hum an ayatina ghafilun waɗanda suke gafalallu ne dangane da ayoyinmu sai ce ula'ika ma wa humun waɗannan da ba sa kaunan Allah makomansu wutan jahannama ne ula'ika ma wa mu bi ma kanu yaksibun wannan kuma ya faru ne saboda abin da suke aikatawa kaga wa juna min Allah ma la yarju mu'minai suna kauna addu'a da Allah suna kaunan aljanna kafir kuma ba sa ainihin kauna to waɗanda suke kauna kun ga ya kawo maganganun guda biyu a nan to a cikin wannan aya cikin suratu yunus sai bar waɗanda ba sa kauna addu'a da ubangiji sai ci gaba da maganan waɗanda suke ainihin kauna ubangiji wannan shake kira al-ihtibak wajen malaman tafsiri sai ce innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin yace innal ladina amanu lalle wadanda suka yi imani da Allah wa amilus salihat suka yi aiki nagari yahdihim rabbuhum ubangijinsu zai shirya da su bi imanihim sanadiyan imaninsu tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im wanda aljanna a gidajensu wanda koramu suke gudana a karkashinsa sai ce mai fi jannatin na'im da'awahum fiha kiransu a cikin aljanna subhanak da abinda da suke so za su ce subhanak ne suna so su gasasshen nama soyayye sai su ce subhanak sai ga naman kaza a gabanka subhanak shine da'awahum fi'a subhanakallahum ka karanta ibn kathirin karkace wannan aya zaka gani wa tahiyyatuhum kuma gaisuwan su fiha salam shine salamun alaikum wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin kuma karshen addu'ansu kiransu shi ne alhamdulillahi rabbil alami za su ce dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halitta wanda ya bamu wannan gida ne watar juna min Allahi ma la yarju suna kuna kauna a wajen Allah abinda ba su kauna kaga maganar ta karshe na abinda suke kauna da Allah shi ne alhamdulillahi rabbil alami to irin aka ne ubangiji ya maimaita a cikin suratul fatih ديتشا ثم أورطنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير سيتشا جنات عدن تجد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ba aka ba jannata adnin taji yadkhulunaha fi fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub shine mahallu shayr kaga abinda su suke kauna kenan shine aljanna dan aka ubangiji ya ce juna min Allahi ma la yarju ku sahabbai ko musulmai wajen abokanan adawa ko da sun kashe ku wala tahinu fi bitigha'il qawm ay wala tad'ufu fi bitigha'i a'da'ikum kak ku rauni wajen neman abokananku in talamun idan kuna jin ciwo cewa an kashe ku a yakin out fa innahum ya fa ai su ma suna jin ciwo kama talamun kamar yadda kuke ji watarjuna min Allah ma la yarjun ko kuma kuna kaunan samun aljanna ma la yarjun abinda su ba sa ainin samun ainihin wannan kauna wa kana Allah aliman hakima ubangiji ya kasance alima masani ne hakima kuma gwani ne a cikin dukkanin abin da yake yi na inna anzalna ilayka عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وبيجي ملوكتين سركيتشي إنا أنزلنا إليك الكتاب للمن من mun مكة للتافي بالحق دقسكي لتحكم بين الناس دومين كي أكونشي a tsakanin mutane bima arakallah da abin da Allah ya nuna maka wala takun lil na hasima kakka kasance kana mai husuma ga waɗanda suka ayince kansu kakka kasance ka kuskura ka tsaya in support of wanda ake gani is guilty za mu zo mu bayyana yau ba zai babu dama ba insha Allah gobe za mu zo mu bayyana wannan aya yana magana da alkalai da lauyoyi za mu zo mu gani shi sai ce wala tujadil anil ladina yaqtanuna anfusahum za mu zo mu bayyana to abinda wannan aya ke cewa inna anzalna ilaykal kitab lallan mu wannan inna harfin tawkid nun sai zama nunul azuma royal plural kenan inna anzalna ilaykal kitab mun saukan maka da littafi wanda dukkanin malaman tafsiri idan ka karanta tafsirul qur'an al-azim wannan tafsirin da ke gabana suka ce wannan aya muhatiban li rasuli muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam ubangiji yana magana ne da annabi muhammad aka tafsirin na alimamu abu ja'far ibn jarir na tabari jami'ul bayani an tawili ayatul qur'an aka tafsirin na alimamu muhammad jamaluddin al-qasimi mai suna ainihin mahasin tawil aka limamu bagawi sharihul qur'ani wa sunna a cikin tafsirinsa ma'alimut tanzil aka kuma ainihin al-imamu al-imam shaukani a cikin tafsirinsa fatul qadir al-jami bayna fannai ar-riwaya wa diraya tafsir wannan ainihin alkitab da ijma'il mufassiri yana nufin ainihin alkur'an domin yana daga cikin sunan alkur'an alkitab kisa ya ce alif lamra sai ce mai tilka ayatul kitabil hakim aka ce alif lamim sai ce mai zalikal kitabu la raiba fi zalikal kitab wannan littafi ne wanda yake ismul ishara lil ba'id amma malamai suka ce wannan is a demonstrative proximal pronoun non-proximal pronoun in position of proximal pronoun inna anzalna ilaikal kitab mun saukan maka da alkitab shine alquran kamar yadda yace yace zalikal kitab larai bafi wannan littafi babu kokonto a ciki aka inna an zanna ilai kitab mun saukan maka da mai littafi bilhaki da gaskiya kuma bayanan nas me yasa aka saukan maka da alkur'an domin ka yi hukunci sai sa ya zo da ta'ali littafi kuma bainan nas domin ka yi hukunci tsakanin mutane bima araka da abinda Allah ya nuna maka wala kun kakka kuskura ka kasance lil na khasima ka kasance advocates ga waɗanda suka ahince kansu wanda yake accused ko wanda yake criminal don't ever be an advocate for a criminal kakka kasance kana tsaya kana goyon baya wanda yake criminal to malamai suka ce alkitaba nan ana nufin alkur'a domin me alkur'ani yana da sunaye daban-daban daban-daban daban kamar yadda yake daga cikin sunansa akwai alkitab daga cikin sunansa akwai alfurqa kamar yadda yace tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nabira kun ga anan ya kira shi me alfurqan malamai suka ce summi alquran alfurqan li'annahu yufarriqu bainal batil bainal asriqa wal domin ƙur'ani yana rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya sannan daga cikin alkita alƙur'an ana kiran shi alƙur'an kuma ƙur'ani kadai ne za ka samu sunan ƙur'ani a cikin alƙur'ani duk wani littafin ba alƙur'ani ba yanzu the word bible baya cikin bible the word bible malamai sai suka ce according to lexicographer sai suka ce bible daga biblia ne wanda yake wannan word din greek word ne amma usage din ba ma ya cikin bible amma ban da alkur'an don ya nuna authenticity na alkur'ani daga wajen da ya fito ƙur'ani an ambace shi ƙur'ani a ayoyi birjik a cikin alkur'an gashi ya ce wa qalu laula nuzila alaihi alkur'an yace inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira so daga cikin alkitab daga cikin sunan alkur'an ana kiran shi alkitab aka kuma ana kiran shi mai alfurqan aka kuma ana kiran shi mau'iza qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa'azi ya zo muku daga wajen wa wajen ubangijinsu wajen ubangijinku aka kuma ana kiran shi al-aziz sai ce innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid wannan yana daga cikin ainihin sunan alkur'an daga cikin sunan alkur'an ana kiran shi ne shifa wa shifa'un lima fi sudur wa nunazzilu min ƙurani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin aka ana kiran shi azzikr inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafizun wa laqad yassarna alqur'ana lidh-dhikr fahal min muddakir hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli inna anzal wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun duka waɗannan ayoyi suna nuna cewa Qur'ani yana da aini sunaye idan kana so ka san jumillan waɗannan sunaye ka karanta al-Imam As-Suyuti a cikin littafinsa Al-Itqan fi Ulumil Qur'an duka sai da yazo da waɗannan sunaye na Al-Qur'an duka kuma sai da yazo da ayoyin da suke kunshi aini waɗannan sunaye a cikin Al-Qur'an kan mu tsawaita ya yace inna anzalna ilaykal kitaba lalle mun sauka maka da littafi bil haqqi da gaskiya litahkuma bainan nas domin kai hukunci a tsakanin mutane kamar yadda yace wa ma anzalna alaykal kitab illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi ba mu sauka maka da littafi ba a face ka yi musu bayani na abin da suka samu sabani a cikinsa domin idan muka samu sabani ina ake so mu koma alkur'an fa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah dhalikum Allah rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi munib wa ilayhi aka mun sau maka da aini wannan littafi domin kai hukunci tsakanin mutane al-imam al-hafiz ibn kathir a cikin wannan tafsirin da ke gabana a cikin mukaddima ya kawo maganar al-imam shafi'i muhammad ibn idris rahmatullahi alayhi yace dukkanin abinda manzan Allah ya yi hukuncinsa yana daga cikin mimma fahimahu min alqur'an yana daga cikin abin da ya fahimta daga cikin alqur'an malamai suka ce kamar yadda ibnu kathir yake wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke magana akan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai iya ijtihadi a wajen hukunci ko da aya bata sauka kaga wannan shi nuna cewa manzan Allah zai iya ijtihadi musamman hadisin imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal ya rawaito wannan hadisi a cikin al-musnad dinsa hadithin mu'adh ibn jabal Allah ya kara mashinda da ya aike shi zuwa ga yaman sai ce bima tahkum fihi da me zaka yi hukunci a cikin su sai ce ahkumu bi kitabillah zai hukunci da littafin Allah sai ce in lam tajid idan baka samu ba fa yace fa bis sunna zai hukuncin da sunna sai ce fa in lam tajid idan baka samu ba sai ce ajtahidu bi ra'ayi zan yi ijtihadi da ra'ayina fa daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sadra ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله yace dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga ubangijin da ya datar da manzan manzan Allah na abin da ya yarda da manzan Allah na abin da ya yarda da Allah kun wannan hadisi yana daga cikin hadisan da malaman fuqaha suke kafa hujja da shi da malaman usulu cewa dukkanin hukunci da manzon Allah ya yi kafin nassi ya zama ijtihadi kuma wannan qur'ani ne yayi ishara wannan aya ta ishara zuwa ga haka domin ya ce wa anzalna inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah sai wasu ka ce a'a ai bima araka Allah wannan yana magana mai akan wahayin da ya sauka mashi ne tunda ya ce wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal wala wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard ala ila tasirul umur so hukuncin da yayi da wahayi shine bima araka allah to wanda yayi kafin wahayin kuma sai suka ce wannan ijtihadi ne yana iya zama daidai yana iya zama ya zama ainihin kuskure ina fata mun gane yana iya zama kuskure amma wancan hadisin da na ja na mu'adh ibn jabal da aka ce aike shi zuwa ga yaman al-imamu ibn kathir ya kawo shi a cikin muqaddimin sa tafsirin sa tafsirul qur'an al ibn kathir ya kawo shi a cikin muqaddimin isnadi jayyid sai da malaman hadisi sun rawana wannan hadisi sai da aka samu malam abu usama salim ibn idin al-hilali ɗaya daga cikin manyan manyan ɗaliban muhammad nasiruddin al-albani ya rubuta littafin sukutun da guda akan wannan hadisi suna al-inas bi dhafi hadithi mu'adh da jabal wal kalam alayhi fi rahi wal qiyas riwayatan wa diraya na taba kawo wannan ainihin littafi ga ainihin ɗaliban da muke hadisi da su suka yi ainihin photocopy wannan hadisi ko da ibn kathir ya ce malaminsa gaskiya ma'ana riwayatar wa diraya bai inganta ba amma abinda malamai suke cewa wannan aya dalili ne akan cewa manzan Allah zai iya yin mai ijtihadi to ijtihadin manzan Allah zai iya zama daidai zai iya zama ainihin kuskure daga cikin alamun da ke nuna manzan Allah yana ijtihadi ya zama ainihin daidai ko kuma ya zama kuskure kagan kabla ainihin nuzulul wahyi munafikai sun zo wajen shi suna neman izini ba za su je yaki ba me ya faru ya ba su izini da ya ba su izini sai ga ayan alkur'an da suka zo ya ƙuluna inda buyuta na aura aka ƙur'an ya ce cikin suratul hazab ƙur'an ya ce wa ma hiya bi aura in yuriduna illa firara walau dukhilat alaihim min ha thumma masu lil fitnata la atawha wa ma talabbathu biha illa yasira wa laqad kanu ahadu mas'ula kaga ya ba su izini sai ƙur'an ya ce afa Allah anka lima abinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaku. wata ta'lam al kaga ya ba su ne izini dukkanin malaman tafsiri sai suka ce aka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana iya hukunci bisa ga abin da ya bayyana a gare shi ya zama yayi daidai ko kuma aini yayi kuskure qabla nuzul al-wahyi ana tafsirin na imam al-hafiz ibn kathir daidai wannan aya sai ibn kathir yace litahkuma bainan nas bima araka Allah sai ce ihtajja bihi man da'aba min ulama'il usul ga waɗanda suka tafi daga cikin malaman usul sun kafa hujja kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahu an yahkuma bil ijtihadi bi hadhihi al aya cewa manzon Allah ya halatta gare shi yayi ijtihadi ya yayin wani hukunci da wannan aya wa bima thabata fi sahihai saboda abin da ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim mai riwayati isha عن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعضه فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي نار فليحمل فليحملها أو ليذرها manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi ummu salma ummu salma Allah ya kara mata Allah ya kara mata yadda tace sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sami'a jilbata khasmin manzon Allah ya ji harakatu sawt wato ya ji mai hayaniya na muryoyi a cakude hasmin na waɗanda suke litigants ne disputants mutane ne guda biyu da suke ainihin husuma da juna bi bi hujrati a kofar ainihin dakinsa fakara da ainihi sai fito masu fakala sai ce ala ma ana bashar lalle ni mutum ne kun ji ke ashe maza ala mutum ne ko wa ya ka ce in ka ce mutum ne wai ka kaskanta shi to in ba in ka ba mutum ba ko ka kaskanta shi domin mutum ne amma kuma ya fi mala'iku daraja domin shi ne khairu halkillah in kuma ya ce halkullah da mala'iku da aljani da dukkanin komai sun shiga ciki da aka yi ce inna ma ana basharu mithlukum yoha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ni mutum ne irin ku to aka yi ce anan inna ma ana basharun ni mutum ne wa innama aqdi bi nahwi mimma asma ina hukunci ne kutunkucin abin da naji daga gare ku ga litigant guda biyu ga complainant ga defendant o ko kuma litigant masu husuma da juna guda biyu abin da nake hukunci shine abin da naji daga gare ku sai ya ce alla ahadukum me yi wa daya daga cikinku an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd ya zamanto ya fi kwakwaren hujja wajen magana domin wani lokaci mazala ya ce wa inna minal bayani la sahiha lalle daga cikin bayani akwai siri wani wallahi in yazo yana maka magana ko zaka ce sheke da gaske wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi هو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد shine ya je ya sata amma in yazo yana maka rantsuwa wallahi zaka ce shi yake da gaskiya kisa wallahi ilimin alkalanci baya yiwuwa sai da psychology sai mutum ya zama irin su malam bello psychologist Allah domin baka san yanayin mutane ba ko ai irin wannan ne yayi ba su kaga annabi dawuda ba a'a jarabawa ce ubangiji ya mace yace wa hal ataka nabahul khasm idh tasawwaru al mihrab idh dakhalu alayhi fa fasa'a minhum qalu la takhaf khasmani baga ba'duna ala ba'd fahkum baynana bil haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat sai yace inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah wa liya na'jatun wahida فقال اكفلنيها wa في الخطاب daga jin wannan ƙur'ani ya ce labari bai zo maka ba waɗanda suke husuma litigat guda biyu da suka zo wajen annabi dawud iz dakhalu alaihi da suka shigo wajen shi fa faza'a minhum sai ji sai suka ce la takhaf kakka ji tsoro wannan malaman tafsir suka ce mala'iku ne Allah yayi aka ne dan ya jarabce annabi dawud to a matsayin ka na shugaba ko a islamiya ko shugaba a gida yara za su zo suna wannan ya ce wallahi ya mare ni ne dan ya ce wallahi ya mare ni ba dalilin kan cewa shi yake da gaskiya to shi yasa zaka ganin ma'aifi da yawa suna sanin tabi'un ƴaƴansa sai ka wani ne yake rantsuwa kuma kana yarda da shi ai makareci ne yadda kake gani yaron nan yadda kake gani dan aka kakka yadda fa fasa'a minhum qalu la takhaf sai suka ce kakka ji tsoro khasman mu masu kusuma ne litigant ne baga ba'duna ala ba dayan mu ya zalunce dayan fahkum bainana bil haqq kai hukunci tsakanin bisa ga gaskiya wala tushtik ai wala tuzlim ka kai zalunci wahdina ila sawa'is sirat ka shiryar da mu zuwa ga mai anyan madaidaiciya sai ce inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'ja wannan dan wannan nawa ne yana da tumaki guda 99 waliya na'jatun wahida ni kuma ina da daya fa qala akfillihi akfilliha wa azzani sai kwace nawa wa azzani fil sai rinjaye ni wajen zance daga jin wannan annabi dawo zai ce laqad zalamaka bi su'ali na'ajatika ila ni'aj ya zalunce ka da ya ce da ya kwace naka wato guda daya zuwa ga nashi wa inna kathiran min al-khulata da yawa daga cikin waɗanda suke cuɗayya da juna la yabghi ba'dhum ala ba'd suna zalunta juna illa alladhina amanu wa amil salihat sai wadanda suka yi gama suka yi aiki nagari wa qalilun ma sai ce ɗan ikun nana ne ɗan kadan cikin mutane wa zanna dahud ana gama wannan wa zanna ba zato ba ai wa aikana dahud annama fatannahu fastaghfara rabba wa kharra raki'an wa ana sai samu yakini cewa shi mu muka fitine shi mu muka jarabce shi wa kharra raki'an wa ana ya fadi sujjada ya koma zuwa ga Allah sai ce na lahu dhalik sai muka gafarta mashi wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'a dan shi babban mutum ne general ne a wajen mu ba kurtu bane yana da kusanci zuwa gare abinda nake son yusuf kaga ya saurare shi shi yasa tsarin musulunci ana son me ka karanta tuhfa dole idan masu husuma su zo a gaban alkali dole sai ka basu su me fair hearing shi yasa it is enshrined under constitution section 36 fair hearing dole sai ka saurare kowane fati baka duba iblis ba ubangiji fa ya sa abin da yake yi amma sai da ya bashi mai fair hearing ya ce ma mana aka ya san dalilin da ya sa ya yi aka amma sai da ya ce ma mana aka an da lima halattu biya dai ubangiji yana tsammani zai bada wani convincing reason sai bada flimsy excuse sai ce ana minu halakata ne min nari wa khalaqatahu min tin kenan da zai samu convincing reason ubangiji zai kyale shi kaga ya bashi ne fair hiyari tare da cewa ya sa abin da yayi ba daidai ba dan ya nuna cewa alkalai ba su da laifi idan abin da ya bayyana a gare su ne aka yi hukunci a kansu in dai ba son zuciya ba ne amma wanda aka dauki hakkin wani to shine abin da hadisi yake cewa faman qadaitu lahu bi haqqi muslimin duk wanda na bashi hakkin dan shi musulmi ya sani fa inna ma hiya qita'atun an nar ya san cewa yanki ne na wutar jahannama na bashi yahmilaha ko da ya dauke ta aw li yadharha ko kuma ya kyale ta kaga wannan yake nuna cewa wannan shine hali the state of dilemma wanda aine an, an arbitrator ko a trial judge alkali yake samu mai kanshi a ciki sai ya koma aikin waɗanda suke loyoyi idan loya ya san da gaske ne wancan ba shi da gaske ya goye bayan shi za mu zo mu ci. da ya ce wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum a karshe sai ce ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya ku ne suke kuke tsaya kuke musu ga waɗanda suka zalunta kansu suka yi sata fa man an anhum yawmal qiyama in kuka tsaya masu yau wa zai tsaya masu a gaban Allah gobe ranar kiyama amman yakunu alaihim wakila ko a zai zama wakili gare su kaga wannan aya akwai akwai abin abin to dan aka abinda wannan aya yake nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da dama yayi ijtihadi da abin da ya bayyana a gare shi na hukunci in yayi hukunci sawan wannan hukuncin in ya dauki haƙƙi na musulmi ya ba wani saboda abin da ya presentin gaban shi ya san cewa ya dauki mai wutan jahannama ko da ya ajiye shi ko kuma ya tafi da shi malaman tafsiri suka ce kamar yadda yake aka samu da yawa daga cikin malaman tafsiri sun kawo wannan suka ce sababin nuzuli wannan wani mutum ne daga ainihin kabila wato ubairik su suka yi sata da suka yi sata sai suka je suka ainihin koyi sai labari suka yi satar ainihin abinci da takubban da abubuwa da suka ajiye sai suka boye waɗannan mutane sai suka fara tuhumansu da ɗan shi da wani mutum da aini wato ɗan aini wato babban shi sai suka kai labari zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suka kai wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan mutumin sai tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kata da yace da na je wajen manzan Allah sai na yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayani ya ce ga waɗannan mutane sun zo suna tuhumansu cewa sun yi sata sun sata ta kubba da abinci kuma ba su da dalili ba su da hujja a kan wannan tuhuman da ake musu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce sai kawo na ya zo manzan Allah ya juya zuwa gare su yanzu ku kwa tuhuma wanda ba ku da hujja a kan shi kaga mutumin na farko ya ce gashi ana tuhuman ko mutanen mu musulmai ne sun musulunta suna da halaye na gari banu ubairik ga su suna da halaye na gari waɗannan bayanan da ya yi manzan Allah sai entizing manzan Allah manzan Allah ya yadda da ne da maganar shi tunda musamman ya ce mai ba su da dalili akan tuhumar cewa mutanen masu sun yi sata kuma a tsarin addinin musulunci ka tuma mutum baka da dalili dan maza Allah yace law yu'tan nasu bi da'wahum lada'a rijalu amwali qaumin wa dima'uhum lakin al-bayyina 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man anka hujja kafa hujja the onus of proving yana kan wanda yake mai wanda yake dawa to wanda ake dawa akan shi shi kuma ya tunkure wannan dawan da ake mashi shi yasa aka ce wanda ake tuhuman shi ana kiran shi an accused person ba a kiran shi ne criminal ba a kiran shi ne convict is still an accused person a yaren doka na bature kaga a yaren musulunci kaga na kiran shi muttaham muttaham kuma bari hatta tathbuta tuhuma naka ce mutum muttahami ne ana tuhuman shi to bari bari'un kubutaccen mutum ne hatta tafbuta tuhuma sai wannan tuhuman da ake mashi sai ya tabbata to shine mutanen mu ina nufin loyoyi kenan a under common law aka je aka yi aro under the provision section 36 of 5 cewa every, every person dukkanin mutane wanda aka tumce shi akan criminal offense shall be presumed to be innocent unless proved guilty dole za zai akwai presumption of innocence duk wanda ake tuhuman shi ana yanzu innocent ne sai dalili ya tabbata akan cewa mai ya yi laifin to wannan shi ne ya bayuwa zuwa ga mai a bashi a tabel din da ake magana kun ji dalili ke tun da yanzu abinda suke cewa in ka ce kada a bashi beli to an yanzu ai suspect ne in yana under police custody is a suspect if it is arraigned before the court of law aka karanta mashi charges ya dauki plea shine arraignment ne ya ce ya yi ko bai yi ba ai yanzu yana nan a matsayin mai an accused person ba a kiran shi suspect lokaci yana police custody sunan shi suspect in aka gurfanar da shi a gaban kotu aka karanta mashi shine arraignment din to sunan shi ya tashi daga suspect a yaren law ya koma mai accused person idan aka aka aka yi convicting din shi to ya tashi daga accused person ya koma mai convict in kuma ya fita daga conviction shekarun da ya kamata ya yi ko fine aka yi mashi aka biya ya zama ex-convict wannan shine ainihin terminology ne. so wannan shine idan al-muttahami bari'un hatta tathbuta tuhuma wanda ake mashi tuhuma kubutaccen mutum ne sai an tabbatar da mai laifinsa tukunna na ka tabbatar da laifin sai a yi mashi hukunci idan ba tabbatar da laifi ba ba za a yi mashi hukunci ba to ashe kenan wajibi ne ga wanda yake shugaba ko alkali ya yi kokari duk abin da zai kawo shakka a wajen shari'a mai yake kawo shakka shine dukkanin right din da aka baiwa wanda ake tuhuma a yi kokara ba shi rights din shi to shi yasa a tsarin musulunci ko ba a wasa amma kuma musulunci ya bambanta da dokan bature idan musulunci ne duk mutumin da ya fito al'ikara af min ash-shuhud wa akad min ash-shuhud idan mutum ya tabbatar yayi ya yayi admission yayi confessing cewa ni ne nayi laifin to a tsarin musulunci ana fi daukan wannan abin sama da mai sama da a gabatar da shi tun da shi da bakinsa da ya a tsarin bature ba aka yake amma su wani lokaci suka ce in ya zama capital offense to ba za a dauka ba misali a ce mutum ya kashe wani aka karanta mashi abin da ake tuhuman shi idan ya yi pleading guilty cewa shi ya yi da laifin da ake mashi in da capital offense ne musamman laifin da zai dauki kisan kai to alkali zai rubuta pleaded not guilty suka ce dalili saboda abun yana da alaka da mai rai ta yi bai sa abin da aka karanta mashi ta yana da matsalar mai kwakwalwa da makamancin aka amma za mu zo mu bayyana wannan a mizanin shari'a amma abinda wannan aya take karantar da mu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yake hukunci kuma yana hukunci da alƙu'a kuma yana hukunci da abin da Allah ya nuna mashi kuma wannan aya dalili ne akan cewa zai iya mai ijtihadi a cikin hukuncinsa bangare ta hudu ta biyu da wannan aya yake nuna mana yana nuna mana cewa babu laifi ga alkali idan yayi hukunci ga wani ko da ba shi yake da gaskiya ba bisa ga abin da ya bayyana ga alkali ne yayi hukunci alkali bai mai bai yi laifi ba wanda aka dauki hakkin wani aka bashi kuma ya san ba hakkin shi bane manzala ya ce san cewa yanki ne na wutan jahannama aka bashi ko dai ya dauke shi ko kuma me ko kuma aini ya bashi to shi yasa wannan abin yana da hatsari amma mutane yau ba sa damuwa sai ka gan kirikiri wani lawyer ya san cewa wannan ba gaskiya bane ya je ya yi forging a document Dan ya zo ya goyon bayan mai Ƙarya. za mu zo mu bayyana yaya aikin hukuncin aikin loyanci a musulunci kuma suwa ake so su yi kuma me ake so a yi a cikin wannan aiki duka za mu zo mu bayyana gobe za mu ci gaba da kuma ayoyin da suka biyo su da suke da alaka da wani. allah madaukakin sarki datar da mu wuraren da muka yi kuskure allah ya gafarta mana wuraren da muka yi daidai allah ya ba mu lada ga baki daya subhanakallahumma wa bihamdik